masha Allah masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri na duniya labari a karo na goma sha uku a inda muke cikin wannan labari na wannan bawan Allah da ya haɗu da rayuwa daban-daban wanda a kansa za ka tabbatar da lalle duniya labari kuma idan mai sauraro bai manta ba wannan dai labari ya samo asali ne sanadiyar wato rasa iyayensa wato ya zama ba shi da uwa ba shi da uba tunda bayan rabuwa da ita wannan mahaifiya ta su kusan tsakaninsu da wansa da kaninsa kusan kowa ya kama gabansa musamman ta bangaren nemo kuɗi tunda dai ita wannan mata wato kanwar mahaifiyarsu ta kasa rike su kuma idan masu sauraro ba su manta ba mun dai ji har ya zo mana garin Kano tunda dai yi hijira ya taho garin Kano kuma ya ba mu labarin yadda turka ta kasance da shi musamman a gabar da yake maganar cewar shi fa so yake yi da dako sai dai a ƙarshe mun ji yadda kusan al'amarin dakon nashi ya kasance ne a kasuwar 'yan katako da ke unguwar kofar ruwa wanda kuma mun ji matakai da aka bi gaba-gaba kafin ma a ɗauke shi wannan dako domin sai da ya je wajen sarkin ƙofa, shi kuma ya tura shi wajen shugaban hisba na ƙaramar hukumar dala wanda kuma shi ne ya sanya hannu ya kuma tura shi wajen shugaban 'yan katakon duk da kafin ya tura shi ya bincike shi har ma ya tambaye shi cewar shin yana da lambar wani fitaccen mutum wannan bawan Allah ya kada baki ya ce mashi eh yana da lambar wani ɗan sanda wanda kuma ya ba shi lambar ya kira shi ya kuma sa handsfree ya ce mai ko ka san wani wani wannan ɗan sanda ya gaya masa da cewar eh ya san shi ya san shi kuma mutum ne mai kyakkyawar hali kuma ya kasance mai rufin asiri a baya sai dai ya haɗu da itila'i irin ta rayuwa to a cikin labarin nashi da mun jima inda ya taɓo mana gurin da ya je kwanciya a wajen gadar kabuga inda ya kasance gashi ga mai lalurar taɓin hankali wanda kuma har ma ya farka ya ga wasu bayan Allah suna so su ɗauke mashi jaka tunda dai suna shishire yadda za su yi su ɗauke wannan jaka to kuma har ya ce ya yi mafarki da kamar aljannu a wannan waje gashi suna dambar da a nan dai ya tashi ya canja waje ya kuma koma can gaba wato hanyar rijiyar zaki wajen wani mai shayi daga nan kuma har gari ya waye dai yana wannan waje domin shi kamar yadda ya faɗa cewar duk ya kosa ya tashi daga wannan waje ya tafi kasuwar 'yan katako domin ya je ya fara dakon katako to ya dai je wannan kasuwa na 'yan katako har ma ya fara sana'ar dako wato ɗaukar katako sai dai kamar yadda ya faɗa ya ce lalle ya lura shi wannan sana'a ba ƙarfi ba ne yake sa mutum ya iya shi akwai dabaru tunda da ranar farko da ya fara kusan al'amarin ya zo mashi ba zata domin ya kasance cikin rudani wanda daga baya su matasan da suke cikin wannan sana'a sai da suka tallafa masa to mun tambaye shi akan ya ya kare wajen maganar kwana al'amarin da ya ce daga baya kawai sai ya koma unguwar kabuga din amma a wannan rana sai ya ga abin ya gagari kundila inda daga nan bai yi birki ko ina ba sai unguwar maja ya kuma tafi hizba ta karamar hukumar dala yana kuma zuwa ya shiga ciki duk da dai wani a cikin masu gadin wannan hizba sun jawo hankalinsa kan cewar shin ina zai je inda wani ya kada baki a cikin masu gadin ya ce ayi bakon kwamanda ne inda anan ya samu dama ya shiga ɗakin da ke cikin hukumar hizba ɗin ya kuma kwana to ya ci gaba ne da gaya mana cewar kusan sai da ya akalla kwana shida yana kwana a wannan hukuma ba tare da wannan kwamanda wanda ya je wajensa tun farko ya sani ba sai dai daga baya wata rana sun haɗu da wannan kwamanda na hizba ya kuma ja hankalinsa da cewar lalle fa ba a kwana a wannan hizba amma dai shi ya umarce shi ya ci gaba da kwana kafin Allah ya hore ya samu wajen kwana to anan dai muka tsaya a shirin da ya gabata yanzu kuma za mu ɗora a cikin wannan labari tare da ni mu'azu musa ibrahim To a shiri na sha biyu da muka yi mun tsaya ne a gurin da kake tsaka da bamu labarin cewar lalle fa ka fara kwana a wannan hizba kuma ba tare da shi wannan kwamanda na wannan hizba ya sani ba amma dai daga baya ka ce kun haɗu kuma ya gaya maka cewar ba a kwana a hizba amma dai ya umarce ka ka ci gaba da kwana har Allah ya hore maka gurin da za ka rinka kwana a nan muka tsaya a shirin da ya gabata daga nan kuma ya aka ƙare. masu sauraro assalamu alaikum kamar yadda a shirin da ya gabata na ambata cewa lokacin shi kwamanda hizba sai ya ce mini kafin nemi in ci gaba da kwana a to wannan maganan ta tayi min da hankali saboda ina ganin ni ban san wani guri ba sai hizba to kuma ga alama cewa hizban ma ashe ga ka'idar su to wannan yasa hankali na da tashi amma dai na ci gaba da dai kwana a hizba din to a ran da ya gaya mini wannan dama abin da nake siyan sai maganin sauro sai in kunna sai in kwanta in sa kaina akan ainihin jakata a wannan hizba kai kaɗai kake kwana a wannan daki? Eh ni kadai nake kwana a ɗakin can ciki ne ni kadai ne. Eh, tunda ma'aikatan hizba suna yi je kayayyakin su na haka a ciki. To in na kwanta haka sai in kunna maganin sauro. Akwai wani lokacin da na kunna har wuta ta kama ni ban sani ba. Ka kunna maganin sauro? Eh, na kunna maganin sauro kusa da ni ya kama mayafina ya kama rigar jikina amma bai kona ni ba. Sai da na tashi sannan na ga cewa ashe kayan ma duk sun kone. Kayan suna jikinka kuma? kayan suna jikina da wata doguwar jallabiya da kuma mayafin da na rufa da shi duka sun kone amma kayan suna jikinka ba su taba ka ba bai taba ni ba wuta ba ta taba ni ba ni ma yana cikin abin da na gode wa Allah kuma ya bani mamaki kwarai da gaske bayan haka ci gaba da kwana a hizba to kwasa ma yan katako wata rana a samu ɗari takwas wata rana ɗari tara idan an samu kuɗi sosai dubu ɗaya to sai in tura wa iyali na kaman ɗari bakwai haka ɗari kuɗin turawa a pos ɗari kuɗin wanda zai cire a can ya ba su ɗari biyar a haka nake yi kullum ita iyalinka bayan ka dawo wannan gari tana da waya kana da waya kuna magana kana ga mata lalle fa kana kano a'a sai da muka kwana muka uni ba mai waya ba hankalinta ya tashi ba ta da waya lokacin a ni mata waya karama ce sai na kira wata makociya mu sannan sai ta kai mata waya to haka muke ta waya dai haka ina gaya mata ta yake babu boyo tsakanina da ita duk abin da yake faruwa da ni na gaya mata ita ma kuma tana gaya mu halin da suke ciki ita da yara na kuma duk lokacin da kuka yi waya takan karfafa maka gwiwa eh takan karfafa min gwiwa ranan da na kwana a a kabuga na karke na nake ga mata inda na kwana kawai sai ta fashe da kuka tace kawai in dawo in dawo ce maka tace kawai in dawo ko za mu mutu ne in dawo Allah ya san da nace mata a'a da dai da alama zan samu da kwanne ta banne in yi to sai ne na fara yin da din ma hmm. na yi kwanaki kusan wata guda a hisba hmm. abin da ya taji min da hankali shine kafta azumi lokacin mai mataba tsohon sarki eh, malam mahmudu sunusi shine sarki azumin da ake taro a fada za a sanar lokacin na hizba hankali na ya tashi ba lokacin ba a aiki sai a kwana uku ma ba aikin katako ba so abincin da zan ci ma bani da shi wato kamar kenan eh, sana'ar daukar dakon katakon ma yana amfani da lokaci kamar abin da ake cewa season eh, yana amfani da lokaci in azumi ya yi galibi yana sauki kuma an damina ta zo hmm. to aikin kan ɗauke haka sai dai ɗan kaɗan haka hmm. to lokacin an ma taro a fada ana kawo rahotannin ganin wata ni ina hisba hankali na a tashe iyalina za su ɗauki azumi babu abinci ni nan ba da kwan su can ba hankali na tashi kwarai a lokacin da ake ba da sakamako hmm. to har ne ta fatan ma kada a ga wata. a wannan lokaci ne ta fata Allah sa kada a ga wata domin gobe ila Allah ya taimake ni in na fita in samu dan wani abu so kawai sai aka ce an ga wata to ba ni da yadda zan yi haka na dauki azumi ban ci komai ba baka ci abinci ba da daddare kuma da safe ka zarce da azumi zarce da azumi na kuma tafi an katako to a lokacin mun shi an katako ba aiki to haka dai nan kai ta jiran aiki ba aiki a sai da wajen la'asar azumi ɗaya ga watan azumi kenan hmm. na dawo nan hisba to akan hanyar hisba sai wani ya ce mini ai ana tsayawa akwai wani masallaci yawo sunna a gwammaja ana fito da kayan buɗe baki to sai na tafi can dandayan dan samu abin da zan yi buɗe baki to da na je ba a fito da abinci ba sai kawai ruwa da zobo to haka dan dai haka aka yi sallah dai na nufo bayan magariba din sai na nufo hizba tunda nan ne nake to a kan hanya haka sai in ga mutane a kofar gida sun fito da kayan abinci haka suna ci kamar in tsaya in roƙe su saboda lokacin jiya ban ci abinci rana ba ban ci na dare ba ban yi sahur ba gashi yanzu an yi buɗe baki babu abincin da zan ci so kamar in tsaya haka in ce da Allah in sun rage abinci su taimake ni haka dai ba na iya roƙo sai ka gaza sai in gaza akwai wanda gab da hizba na gansu daga su sai hizba kamar tsaya haka wasu matasa sai dai na wuce kawai to an je hizba na nemi guri na zauna to sai hankali na ya fara tashi iyali na suna gaya min cewa haka ta ɗauki azumi duk da wannan lokaci kamar yadda ka faɗa a baya kafin ka taho wannan gari na kano ka ce kusan bata taɓa gaya wa iyayenta ba a wannan lokacin ma duk da ka tafi ba ta gaya wa iyayen nata ba eh a lokacin ta gaya wa iyayenta cewa mijinta ya yi tafiya kawai ta ce amma ba ta gaya musu ina na je hmm. ko ba wanda ta gaya mishi me na je yi ta gaya musu irin halin da kake ciki ba Ba ta gaya musu ba saboda tana yin haka don ta kare mun mutunci hmm. to a haka da na zo hankali na tashi wa gari biyu ga watan azumi sai na koma yan katako babu aiki to hankali na sai ya koma kan iyalina kawai sai hawa yake zuban min to sai wani cikin <clears throat> abokin dakona sai yake ga mini me yake faru sai nake ga mishi sai na ce mishi amma ina da wani a dan ne kuma yana nan ma Kano babban ma'aikaci ne a yana nan Kano kakan mu ɗaya da shi a haka amma na kai mishi kuka bai taimaki sai can bashi numban wayan shi sai na bashi sai kira shi a waya ke ca shi ne kaza kaza kaji kaji kaji halin da dan uwanka yake ciki sai ya ce shi zushi yana ina ne ce mishi yana ta katako isa me yake a nan sai ya ce dako yake sai ce to gashi nan zuwa in hada kaya na in koma cikun gayi nan zuwa ya ce daga nan ka koma can cikun din shi zai taho cikun din a'a in hada kaya na zai zo yan katako ke wato ka hada kayan ka zai zo yan katakon za ku tafi can cikun a'a za mu hadu da shi sai in tafi cikun hmm. to kafin ya zo ne sauri ba na dauko jakata na gaya wa shi komanda ga shi kaji kaji kaji ba aiki sai ya fashe da kuka shi komanda shi komanda sai ta kuka kawai saboda tausaya mun haka dai na shi ma yana kuka na sauka a benin na zo na ɗauki jakata ina farin ciki zan dawo wajen iyali to da ya zo shi kuma sai ya ɗauki dubu goma sai ya bani shi wannan ɗan uwana ka da ya ga halin da nake ciki ga na na rami na yi abubuwa haka sai shi sai ya bani dubu goma sai ce in tafi gida saboda farin ciki aka na tafi gida gab da za a sha ruwa ina ma hanya aka kira sallah wato bawan Allah da a baya ya rike kuɗi masu yawa yana juyawa yanzu an bashi dubu goma yana murna yana ganin ya samu wani abu mai yawa dubu goma la sai da na fashe da kuka saboda ina ganin na samu kuɗin da zan kai wa iyali to a haka in tafi na kira ta a waya na ce ga nan a hanya na tafi na ishe su ba abinci ka yi haƙuri masu sauraro kuna da ji mu tare da wannan bawan Allah wanda kuma kamar yadda muke faɗa dai wannan labari ne wanda gani gawa ne kuma labari ne wanda tabbas idan kana cikin wani hali to za ka iya tsayawa ka yi tunanin cewar lallefa akwai wanda yake kan gabanka a labari domin yana ba mu labari ne akan irin kalubale da kuma yadda rayuwa ta kasance masa tun daga lokacin da mahaifiyarsa take raye da kuma bayan rasuwar mahaifiyarsa sannan kuma a yanzu kuma ya faɗo wani gaba wanda za mu iya cewa gaba ce wanda ita ma take da matukar jan hankali. lura kamar ya dan dawo cikin hayyaci bari mu koma gare shi ka ce ka koma can gida an baka dubu goma kana ta murna ka hau mota ka tafi? Na hau mota na tafi na ishe iyali na ba abinci. To haka nan a ciki aka dafa abinci cikin daren aka yi bude baki. To na ci gaba da zama a nan dai haka. A lokacin kamar nawa ne ga azumi? Uku ga watan azumi kenan. So ta gaya mu irin halin da suka kasance dai haka. su misali duk da dai ba magana take ba kusan ba faɗa take ba makota duk ba su san irin yanayi da ka shiga kuma ita tun da baka nan su tallafa mata ba? E, wasu sun sani amma ba su ɗauka abin ya kai haka ba. Su ba su ɗauka abin ya kai haka ba tunda ba faɗa ake yi ba. Wani ya samu canjin rayuwa. Wato abin nan da Hausa suke cewa kenan mai ɗaki shi ya san inda ruwa yake zuba. eh ba su ɗauka haka ba tunda ni ba na roko ba na faɗa wa kowa ita ma ba ta roko ba ta faɗa wa kowa sai dai wanda da yake kusa-kusa haka zai iya fahimtar cewa ai mutum misali ba a ɗora girki ba a kaza to wannan a iya gane a duk magidanci misali dole zai ɗora girki saboda ya ce da yayansa in kuka ga ba a yi girki ba to babu ne to haka dai wasu ke kula na kusa haka to ka koma wannan gari na cikin ɗin jihar kaduna kuma ta gaya maka cewar lalle fa bayan ka tafi ga irin hali da suka kasance a ciki daga nan kuma fa to bayan da haka dai muka ci gaba da tafiya haka da daɗi ba daɗi dai haka muna can ban dawo ba ban sake dawowa kano ba sai da ah, na zauna ne sai mun cewa in zo in tinkari mutumin nan da ya yi mini wannan zambaɗin da duk lokacin ba na kula shi. kawai ka koma da tunanin ko Allah zai kawo wata mafita a rayuwa. Eh kawai na tunanin Allah ya bani mafita shi kuma na bar shi da Allah zaluncin da ya mini. To daga nan kuma sai na gaba mafita in sake bibiyan shi. To Allah ya taimake ni wata rana da na zo na kwana sai na kwana a cikin tashar unguwa uku. a cikin tasha na kwanta a gaban wani shago karfe hudu sai na je kofar gidan shi sai na gan shi zai fita to sai na tare shi wato a lokacin an gaya maka cewar ga lokacin da yake zuwa gidan ne sannan ga lokacin da yake fita eh akwai wani makoci mai shago sai yake gaya min yace mun karfe kaza ne zaka iya ganin shi to sai na kwana a tasha unguwa uku daga nan sai na tafi tashar a kusa da gidansa take a tasha a kusa da gidansa yake unguwa uku yake hmm. to da na je na haka to dama na yi wasu mutane a nan garin wanda dai a nan tashar na gansu na gaya musu halin da nake suka ce to za su taimake ni sai muka tafi sai aka tare shi sai muka tafi wajen dagacin unguwa uku パンパンパン。